sai muka ga akwai wasu matsaloli masu muhimmanci da kowane mai azumi yake son ya sani maza da mata wayannan matsalolin su ma karatu ne suke yi ake yi suna da matukan muhimmanci ga mai azumi ya san su ya fahimce su su ne ciki za mu karanta ɗaya yau ko biyu mu gani ko za mu gani za a fa'idantu ko kuwa a'a insha Allah sanin kowa ne cewa azumi <clears throat> shi ne kamewa daga barin ci da sha da sha'awan mutum tun daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana shi ne abin tare da niyyar yin azumi shi ne azumi to azumin nan in an yi shi shi ko koko akwai abubuwan da ke bata shi to abubuwan da ke karya azumi da abubuwan da ba su karya azumi su ne muke son mu karanta yau mu ga ya fa'idar da amfaninsu ga mai azumi shi ne aka ce mufattiratus sau abubuwan da ke bata azumi in kai azumi wal mufattiratu sab'atu anwa' abubuwan da ke bata azumi abubuwa guda bakwai ne kai kokari ka haddace su ko ɗaya ɗaya har guda bakwai to sa'an nan da sharaɗi ko babu sharaɗi da zaran ya faru azumi ya lalace ko ko a'a da sharaɗi sai an samu wannan sharaɗin zai sa wannan abin da ke karya azumi ya karya azumi an fahimta wal mufattiratu sab'atu anwa'in abubuwan da ke karya azumi suke ba ta azumi guda bakwai ne al-awwalu na farko farkon abin da ya fi komi karya ba ta azumi da kuma kafara shine aljima'u jima'i me ake nufi da jima'i shine wa huwa ilajun zakari fil jima'i ne da aka sani wajen bahaushe aka ce jima'i shine namiji suka farajinsa a cikin farajin mace to shine jima'in da ke karya azumi wa huwa a'zamuha wannan na farko shine yafi komai hatsari wa ha isman yafi komai laifi famata jama'a sa'imu duk sa'an da mai azumi ya sadu da matarsa batala saumuhu fardan kana aw nafilan azumin shi ya ɓaci ko na farilla ne ko na nafila kuma in kana fi nahari ramadan wa sawmu wajibun alaihi lazimahu ma alqada'i alkafaratu mughallaza in ya zama na wannan azumin da yake yi yayi jima'i din nan watan azumi ne azumin nan farilla ne ba yaro bane karami ko wanda bai balaga ba to wajibi ne a kan bayan yara rama azumin kuma yayi kafara kafara ko mughallaza wacce take kafara mai tsanani wahiya عتق رقبة مؤمنة فرق أبن ديك واجب أكيشي أنت وياي مؤمنة فإن لم يجد إن بيسام با فصيام شهرين متتابعين سي أزمي وتابيو جيري لا يفطر بينهما بازي zai sha ba بازي biyu إلا لعذر شرعي sai dai in an samu wani uzuri a shar'ance uzuri da shari'a ta yarda da shi ka ayyamin idai kafara ta kama shi yana cikin azumi sai ya adu da lokaci ranar sallah ba zai sa azumi ba ranar sallah shan ruwa da ya ranar sallah din nan ya karya jerantawa a a bai karya jerantawa ba ana wuce yana wucewa sai ci gaba da jerantawan shi aw li udhrin hissiy ko ko a'a wani hanzari ne kal maradi yana cin azumi na kafara da aka ce ya jere sai kamu da rashin lafiya shi rashin lafiya yasa ya sha azumin to in ya gama in ya samu lafiya dorawa <clears throat> sai ya cika wasafaru wasafari li ghairi qasdil fitri yana azumin kafara da aka ce ya jere sai tafiya ta kama shi ba da gangan ya kirkiro tafiyan ba don ya sha azumi tafiya ce ta kama shi to sai ya sha azumin in ya dawo sai ya tsora ya ci gaba da azuminsa fa in aftara li ghairi uzrin law yawman wahidan lazima ina siyan in yana azumin kafara da aka ce wata biyu sai ya sha azumi da gangan ko da saura kwana biyu ne karasa azumin da ya sha da gangan to sai ya sake komawa wannan ya rushe kenan yanzu zai sake sabon lissafi har sai ya kai karshe min jadidin liyahsula tatabu fa in lam yastati in ba zai iya yin azumi wata biyu jere ba fa it'amu 60 miskina sai ya ciyar da miskinai sittin. likulli miskinin nisfu kilo wa ashrata gramat kowane miskini sai ka samu masa abinci kamar alkama kamar shinkafa kamar menene nisfu kilo zai kilo rabin kilo da gram goma ya ishe shi min al-burri al-jayyid wa fi sahih muslim anna rajulan waqa'a bi ya ga cikin sahih muslim wanda mutum ya je sadu da matarsa a cikin azumi da rana imrati fi ramadana fastafta nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ya zai yi an zalika wa qala sai manzo Allah ce hal tajidu raqabatan zaka iya yanta yayi qala la yace ai ba zan iya ba qala hal tastati'u siyama shahrayn yani aini zaka yi azumi wata biyu jere qala la yace ba zan iya ba qala fa at'im sittina miskina yace to ka je ka ciyar da miskinai sittin kafara ka kenan an fahimci wannan ko jima'i kenan ko to abubuwan da ke ba ta azumi na biyu asani na biyu inzalul maniyi bi ikhtiyarihi mutum ya fitar da maniyi da rana cikin azumi da gangan bi taqbilin aw lamsin a wistimna'in au gairi zalika da gangan ya rungumi matarsa don ya fitar da mani ko ya kama hannunsa ya yi wasa da zakarinsa ya fitar da mani wannan shi ma azumi ya kare li'anna haza min ash-shahawati allati la yakunu as-sawmu illa bi jinabiha kama jaa fil hadith al-qudsi yadqu ta'amahu wa sharabahu wacce hawatahu min ajli yana barin abincinsa da abincinsa da shawarsa saboda Allah madaukakin sarki to shi yasa aka ce kare sadu da matarsa ya sadu da matarsa da rana da gangan kafara ta kama shi kada ya sakaci kada ya da gangan ya fitar da mani da rana ko ya kama hannunsa ya wasa da azzakarinsa ko ya san in ya rungume matarsa ko ya sumbaci matarsa ya yi wasa da matarsa da rana ya san ba yadda za a yi mani zai fito aka ce in ya yi wannan fita da mani wannan azumi ya baci amma fa amma takbilu wallamsu biduna inzalin fala yufattir amma don mutum ya sumbaci matarsa da rana ko ya rungume ta ba tare da mani ya fito ba wannan azumin sananan in mazi ya fito ba mazi ba ya karya su limafi sahihai ne, min hadith aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yuqabbilu wa huwa sa'imun wa yubashiru wa huwa sa'im manzo Allah ya kasance yana sumbantar matarsa da rana yana cikin azumi yana rungumar matarsa da rana yana cikin azumi walakinahu kana amlakakum li irbihi amma manzon Allah fa ya fi kowa karfin hali isa in ka san kai ma za ka iya ƙarfin karfin hali ka rungumi matarka ko ko ka sumbance ta ba tare da sha'awa ta sa ka sadu da ita ba to ya halatta amma in ba za ka iya karfin hali ba bai halatta ba saboda daga nan za ka je sai ya bayi zuwa jima'i kenan ko wa fi sahihi muslim anna umar ibn abi salamata wani sahabi sunan shi umar dan abi salama sa'ala nabiyyi sallallahu yace ya manzo Allah sallallahu me azumi zai iya sumbantan bakin matarsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل هذه يعني سلمة yace ka tambayi wannan sai nuna ya nuni zuwa ga ummu salama tambaye ta fa akhbaratu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u zalika zalika sai tambaye ta sai ta ce ai manzon Allah yana aikata ka yana sumbantar matarsa a cikin azumi da rana fa qala ya rasulullahi sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min Allah ya gafarta maka ma taqaddama min an sai manzo Allah sallallahu alaihi wallahi inni la atqakum an fahimci wannan matsala ko in mutum ya amince da kan shi rungumi matarsa ko shi sumbanci matarsa ba tare da ya sadu da ita ba to wannan babu komai in ya sumbance ta ko rungume ta masi ya tufa masi ba ya karya azumi lakin in kana sa'ibu sha ala nafsihi min al-inzal bi taqbil wa nahwihi aw min at-tadarruj bi dhalika ila jima'i لعدم قوته على كبه شهوته فإن التقبيل ونحوه ila حينئذ saddan a kenan ko wa amma al-inzalu bil ihtilal an ce mutum kare sar da matarsa kada ya saka kada da gangan ya fitar da mani to in mani ya fito yana cikin bacci da rana sai mafarki ya sar da mace sai mani ya fito fa wa amma al-inzalu bil ihtilal fitar da mani inzali a cikin mafarki cikin bacci mafarki aw bit tafkir al mujarrad ko ko yana zaune da shi tunani yanzu masa cikin kwalwarsa ga kaza kaza kaza kaza kaza sai mani ya fito masa aw an al mujarrad an al amali fala yufakkir fala yufakkir wannan baya bata sa. tunani yayi haka kawai sai mani ya fito masa al azumin nan ko لأن الاهتلام بغير اختيار السائل mafarki baya karya azumi sa'an nan kuma tunane da ya yi tunane ya fi ƙarfinka ba da gangaye ba ba su kaciye ba abu ne ya zama sa cikin kwakwalwarsa ba zai iya cire shi ba sai ya mani ya fito malamai suka ce wannan baya karya azumi wa amma tafkir fa ma'afuwun anhu li qawlihi sallallahu alaihi wasallama إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل aw takallam Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya gafarta ma al'ummarsa ya yafi ma al'ummarsa abinda suka yi tunane a cikin zukatansu matukan ba su yi aiki ba tunane da kai cikin zuciyar ka din nan ko tunane cikin kwakwalwar ka din nan matukan ba tunanin ya sa kayi abin da zai fitar da mani ba tunanin ne kadai ya sa aka ce azumin ka nan bai kare ba an fahimci wannan matsala kenan ko saboda kullun da waya da rubuta takarda da menene to malam muna az muna yi ne muna biyu ke aji muna zama tare da mata ba lallai sai ka zauna kusa da ita ba ko kallon ta kai sai mazi ya fito mazi ba a karya azumi akan zance mafi inganci abin da ke karya azumi na uku shine azal mazi ba a karya azumi maniyi din ma aka ce sai in ka kama azzakari kai wasa amma mafarki in kai mafarki mani ya fito mani ya fito ku bai fito ba ya fito azumi ya kare dukkan malamin suka ce azumi bai kare ba ashe ba fitar mani ne ke kare azumi ba fitar da shi ke kare azumi ba wai fitowarsa ba an fahimta eh asalisu abu na uku da ke bata azumi aw awi shurbu ci ko sha ina ba na ci ko sha wa huwa isalu ta'ami aw sharabi ila al-jawfi min tariq al fam aw al-anfi ayyan kana naw'ul ma'kul asadar da abinci ko abin sha daga baki ko hanci zuwa ciki ya karya azumi da gangan ya karya azumi aw al-mashrub bi qawlihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل والصعود abin da za a saka kuma a hancin mutum a sa masa magani ko abinci a ciki duk yana karya asali kal akli wa shurbi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadith laqit ibn sabra wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman in kai alwala ka kai matuka cikin shaka ruwa sai dai in kana azumi ne kar ka shaka ruwa ka kai matuka saboda kar ya wuce cikin cikinka amma ka ɗebo ka shaka ba da gangan ko ka kukar baki ba da gangan sai ruwa ya zarce ya sauka azumin ka na nan bai kare ba arrabi'u mas'ala ta biyu abu na hudu da ke bata azumi na farko jima'i na biyu fitar da mani da gangan na uku shine mai ci da sha ci ko sha na hudu ma kana bi ma'anar akli wa shurbi wa huwa shay'ani abinda ya ɗauki ma'anan ci ko sha shi kuma ɗayan abu guda biyu ne na farko haqqun dami fi sa'imi misla an yusaba bi nazifin mutum ba shi da lafiya sai aka zo aka yi masa karin jini azumi ya kare an saka masa abinci kenan ma kai sai kenan ko ya ɗauki ma'anan ci ko sha don an ce ci ko sha ko abin da ya ɗauki ma'anansu sa jini ko sa yi ma mutum allura cikin jijiya wanda za a sa abinci ba tare da ya ci abinci ba sai ke zama bai ci abinci ba saboda an sa masa a jijiya wa'annan duk suna karya azumi an fahimta abu na farko a نفرق mutum kare jini. na biyu ayi yi mutum alurar da za a sa masa abinci a jikin jikinsa to shi ma ya karya azumi kenan ko allati yuktafa biha an al-akli wa shurbi fa ina fa idza tanawalaha aftara li'annaha wa in aklan wa shurban haqiqatan fa innaha bima'anahuma fa thabata laha hukmuha sai ko da yake yin allura ɗin da ƙarin jini din ba ci ba ne ko sha ba ne amma sun ɗauki ma'anan ci ko sha dama an ce ma ci ko sha ko abin da ya ɗauki ma'anansu me ake cin abinci don a yi a koshi in an sa mutum jini an sa masa abinci me ake ci abinci don a koshi in an sa in ai masa allura cikin jijiyarsa da za ta wadatar da shi ga barin abinci ya ɗauki ma'anan ci ko sha shi ma ya ɓata alwala to in ya zamana fa amman ibarul ghairal mughazziya فإنها غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق amma allura da za a mutum da yana malaria ko yana wata cuta ba abinci ba ne aka sa masu cikin jijiya ko a cikin jikin shi wa'annan ba sa karya asu mutum yana malaria ko yana tsanin ciwon ga zazzabi aka yi masa allura don a kashe ciwon ba wai abinci ne aka saka masa ba a ciki ko cikin jijiya aka yi ko a jiki aka yi ko a ina aka yi wannan baya karya su an fahimta hatta walau waje da hararata fi halki ko da a ce allurar da aka yi maka din nan sai ka ji sai ka sai ka ji diminsa a makogoranka ko ɗacinsa ko zaƙinsa a makogoranka ko ɗanɗanonsa a makogoranka wannan baya karya azumi fa ha la tufattiru annaha laysat aklan wala shurban wala bi ma'ana kuma saboda ba ci bane ba sha bane ba kun baya daukan malan ci ko sha to shi yasa ba zai dauki hukuncin ci ko sha ba wala ibrata bi wujudi ta'mi fil halqi fi ghairi al-akli wa shurbi yace ba za a yi la'akari da cewa ka ji ɗanɗanonsa a ka ba in ma in allura a kai maka sai dai ci ko sha shi ne in an ji shi a makogoro ya wuce to ya warware ya karya azumi kenan an fahimci wannan matsala ko nau'ul khamis abu na biyar da ke karya azumi ikhraju dami bil hijamati in mutum ya yi kahu aka fitar da jini ya ce wannan ma ya karya azumi saboda hadisin da aka ce aftar alhaji wal mahjum wannan malamai sun kari juna ilimi kan wannan wai su ce kahu fitar da jini baya karya azumi kaho baya karya azumi amma wa'insu malamai kamar imamu ahmad da wanda yasa suka ce in ai kahu azumi ya warware kenan an fahimta na hudu kenan na biyar kenan ko annau usalis abu na shida da ke karya azumi yake bata azumi at-taqayyu amda mutum ne da gangan yayi haras yayi amai ko ya sa ya tsasa ko ya susa na wani abin da ya san ya shiga shi zai amai ko ya dandana wani abin da ya san ya shiga zai amai da gangan ya fitar da amai ko harasuwa to azumin shi ya lalace kenan amma yana zaune sai harasuwa amai ya fi karfin shi yarin da ya fito masa ba ba da gangan ba bai kari azumin shi bai kari ba yana nan na shirya kenan asabi'u abu na bakwai da ke bata azumi khuruju damil haidi wan nifasi fitan fitowar jinin haila ko nifasi daga rana ya barware azumi ko da safe ne ko da rana ne ko da yamma ne ko da saura minti ɗaya ne a sha ruwa sai jini ya fito mata da alwar azumin ta ya warware amma in ta ji motsinsa kamar ya motsa amma bai fito ba sai da aka sha ruwa sannan fito azumin ta nana لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فصاد صومها سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة حرام ne waɗannan abubuwa guda bakwai da suke bata azumi mutum ya yi su yana sane da gangan to in yayi su ba da gangan ba fa kuma fa shi me ke hukunci shine aka ce shurutul fitri bil mufaddirat wa ma la yufaddir wa la yajuz wa ma yajuz lis wa anna abubuwa da ka faɗa da jima'i ka fitar da maniyi da ci da sha ko ma'anarsu ko jinin haila ko menene guda bakwai ɗin nan to kowanne in ya faru sai in ya zamo da gangan mutum ya yi kuma yana sane in mantuwa ne fa ko tilasta shi aka yi fa azumin shi na nan an fahimta shi sa ka ce shurutul mufattirat waɗannan abubuwa da aka ce suna ɓata azumi suna ɓata azumi da sharaɗi ɗaya ɗayan sharuɗa guda uku a الشرط الأول أن يكون haliman mutum ya zamo ya san wannan abin yana warau da azumi sai ya yi azuminsa ya kare fa in na jahilan lam yuftir li kauli ta'ala fi suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma mutum ya jahilci abu bai san wannan abin na karya azumi ba sai yayi sai aka ce bai sa kai haka yace aka ce ai na karya azumi to shikenan sai ci gaba da azumin sa bai san ya ya jahilci abin kenan ya jahilci ainihin abin ko halin abin ko kuma mutum ya tashi da asuba bai san ai kiran sallah ba sai ci abinci sai da ya gama sai aka ce ai ai kiran sallah ai ai sallah ma bai sani ba to sai ci gaba da azumin sa an fahimta فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم جناه فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي سواء جاهل لم بيسوه كنت شرعا بني مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله أو جاهلا بالحال ويا جاهل كنت شرعا bai san cewa wannan abin na karya azumi ba sai sai aka ce masa ai yana karya azumi to shi kenan sai ci gaba da azumi shi ko ko a'a au qala jahil bil hal ay al bil waqt ko ko a'a ya jahilci lokacin da yayi wannan al'amari yana tsammanin alfijir bai to bai ci abinci yana gamawa sai tabbatar aka tabbatar masa alfijir ya keto to bai sani ba kenan sai ci gaba da azumin sa yana tsammanin rana ta fadi sai sha ruwa sai kuma yazo gashi ashe rana ba ta fadi ba sai cika ci gaba da azumin sa azumin sa rana misala an ya anna al-fajra lam yatlu fa ya'kulu wa huwa qali'un aw yazunna anna ash-shamsa kad gharabat fa ya'kulu wa hiya lam taghrub la yufattir an fahimci wannan mas'ala ko eh fi zalika lima fi sahihaini عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الغيب لا فدا سيتي عمدت الى اقالين احدهما اسود والاخر ابيض ولصحابي لا فدا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل yace sai je samu igiya guda biyu ɗaya fari ɗaya baki sai aje wajen matashinsa yana cin abinci ne yana kallo baya rarrabe su har sai ya zo yana rarrabe tsakanin farin igiya farin igiya da baka fari da baki to sai ya daina cin abinci ai wannan sai rana ta fito ma ke to da yaje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai ya manzo Allah din ga abin da na fahimta sai manzo Allah ya riya yace ai ba haka ake ba haka ake nufi ba ba a kuma ce duk azumin da yake yi akan wannan ya rama ba saboda me bi sani ba wa mislu zalika law akala ba'da tulu'il fajr yadhunnu anna al-fajr lam yatlu fatabayyana lahu ba'da zalika annahu qad tala'a fa siyamuhu sahihun wala a alaihi kamar yadda muka faɗa yana tsammanin alfijir bai fito ba ya ci abinci sai ya tabbata ya fito sai ci gaba ba sai ya rama azumin ba azumin na nan li'annahu kana jahilan bil waqti wa qad abaha Allahu lahu al-akl Allah ya halatta masa ya ci abinci har sai ya tabbatar da cewa alfijir ya fito yanzu yana cin abinci ne sai sa'annan sai da ya tabbatar da alfijir ya fito sa'annan ya daina ashe bai sani ba cewa alfijir cincin ya fito to rashin sanin shi da lokacin da alfijir fito din ya tabbatar da cewa ba ganganci ba ba da gaggaye ba azumin salanan kenan a shartu tsani sharaɗi na biyu an ya kuna zakira ya san cewa abin nan na ɓata azumi kaza na ɓata azumi sai ya manta misali mutum ya yi azumi ya san ci da sha na ɓata azumi zuwa can da rana ko a zahar ko la'asar sai manta yana azumi sai aje abinci ya ce koshi sa'adun da ya gama sai tuna a ashe ina cikin azumi ne ashe azumi ne ke aka ce azumin sana nan azumin shi bai bata ba saboda mantuwa da yayi fa in kana nasiyan fasiyamu sarihun ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبب أبو هريرة يا رويت لك منزع الله صلى الله عليه وسلم منزع الله صلى الله عليه وسلم يشي من نسي دول يمنجا وهو صائم الحال كسنتي وسكوين أزمي فأكل أو شرب فليتم صومه sai ya ce shi ya manta cewa yana azumi sai ci abinci manzo Allah ce falyutimma sawma ya cika sa azumin shi ma'ana da azumi ya warware ba za a ce shi cika ba sai a ce sai rama ko fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu yace ai Allah ne ya ci da shi shayar da shi muttafaqun alaihi فأمر النبي صلى الله عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته ونسبة إطعام الناس وسقي إلى الله تعالى yana nuna cewa azumin bai warware ba kenan ko sharadi na biyu kenan sharadi na farko ya sani ba yana abin da halin da wannan hukunci ya jahilci hukunci ba za a ci azumin shi ya kare ba ya jahilci lokaci ba za a ci azumin shi ya kare ba na biyu ya zamo yana tune ba mantuwa ya yi ba mutum yana zaune sai manta yana azumi sai ci abinci ko ya sha azumi sa ranar yana ku zaune yana hira sai suka manta a cikin azumi suke zai sadu da matarsa azumi sa sai na tuna su ke sai a sai a canza ko azumi na nan kenan dan manta ya shi ruwa ya sha abu huraira wani zai tambaye shi ya aba huraira ina azumi na manta na ci abinci sai ce je ka cika azumin ka azumin ka na da halki kenan zuwa can zuwa azhar ko yace na kuma sake mantawa kuma na ci abinci yace ji ka ci abinci ci gaba da azumin ka azumin ka rana zuwa can kan yamma kuma ce yace ya ba hurairah ai na sake manta na ci abinci yace kai ba ka iya azumin mantuwa sau uku a ra'iri daya to amma in ya tabbata mantuwa ne ko sau dubu ne azumin shi an fahimta eh. a shartu thalith sharadi na uku na farko ya zama ya sani ba jahili ba ne na biyu yana tune bai manta ba na uku an ya kuna muktara ay mutanawilan lil mufakkir bi ikhtiyarihi wa iradati ya zama da gangan da san ransa ne yayi ba tilasta shi akai ba in an tilasta shi fa azumin shi na nan fa in kana mukrahan fa siyamuhu sahihun wala qada'a alayhi لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان كيل الساش أكي الله يا أغا حكمتي أكن وندي كافر شيما أتيلس ba a zartar mishi da hukuncin kafirci ba balle wanda ke azumi aka tilasta shi sha ruwa ko namiji ya tilasta ba ta sai sadu da ita shi azumi shi ya kar ita shi zai kafara وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليه وله ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم أو فهمت wannan ya zamana ba tilasta shi akai ba da gaggan ne zabin ransa ne amma duk abin da aka tilasta duk abin da aka tilasta mutum ya yi babu hukunci a kansa fa'iza rafa Allahu hukumar kufuri amman ukuriya alaihi fama dunahu aula in ya zama na Allah ya tsage hukuncin kafirci akan wanda aka tilasta shi to ina ga wanda aka tilasta shi ci abinci ko ya sha ruwa ko ya yi wani abin da ke bata asibi an fahimta sahabi ya zai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bilal sun bilal ya ce ya manzo Allah sun tilasta ni na faɗi mummunar kalma game da kai duk wanda ya faɗi mummunar kalma game da manzo Allah daga gan ya kafir sai manzo Allah ce kaifa tajidu nafsan sai ce mutma'innun bil iman ya kake jin ranka zuciyarka sai ce na tsinike da imani tilasta ni suka yi sai ce gobe ma in sun koma ka koma fa in azu fa gobe ma in sun tilasta ka ka faɗa ba za ka kafir ba an fahimta tare da cewa fadar ma'ana izbira'i ba'a ko fadar kalma mummuna game da wanzu Allah da gangan kafirci ne kai tsaye amma da yake tilasta shi su kai yanzu yake ya manzo Allah gashi sun tilasta ni na faɗi abin bai dace ba game da kai sai manzo Allah ce kaifa tajidu nafsak yaya kake jin ranka yace mutma'innun bil ya yace a natsalike a cikin imani yace gobe ma in sun tilasta da kai wani kaurihi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi manzo Allah sallallahu alaihi ce Allah ya yafe ma al'ummata alkhata kuskure wanne siyara da mantuwa wa masu tukuri ko alaihi da abinda aka tilasta su suka yi an fahimci wannan mas'ala ko saboda duk wanda aka tilasta shi sai dai tilastawa din ne ya danganci ya tilastawa din abin da ya fi karfinka amma mutum ya ce malam mata ta ta tilasta ne dole shi na zake da shi na zake da ba da rura ba ce tilastawa abin da ya fi ta kamar matsalar da ya faru da su imamu malik zamanin imamu malik khalifa da ya zo sai yana so ya tabbatar da cewa mubaya'an da aka yi mishi tabbatacciyar mubaya'a ce wannan ce ai na yadda mu yi mubaya wannan ce mu yi mubaya wannan ce na yi mubaya sai fahimci cewa waɗannan mubaya'at su ba ta gaskiya ba ce za su iya yin tawaye sai ce to dukkan ku na ji ku yi mubaya kowa ya su ya tabbatar da in ya janye a shi matarsa ta sauku na ce ya yi mubaya in ya janye mubaya'an a zama ta sauku wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada su kuma dole su kai an ba wai suna so ba ne to yanzu wanda ya janye a matarsa ta sauku ba ta sauku ba shi ne aka je wajen imamu malik sai ce ai wanda aka tilasta shi ya saki matarsa matarsa ba ta saku ba sai aka ja ga kwarmata a mahalifa ga ji abin da imamu malik ya bada fatawa ya bude kofa za a iya yi maka tawaye shi ne sai aka kawo imamu malik aka ce imamu malik ka janye wannan fatawa ta ka ce ai gaskiya aka bada ya kuma za a janye gaskiya ka ce to za ka faɗi gaskiya kai ma za ka biya shi ne suka mishi aka yi masa bulala aka yi masa komai ya ce shi gaskiya ka janye wannan baga fatawa da ka yake fatawa a kan gaskiya aka yi ta a kan me za a janye ta shi ne suka yi masa bulala har jikin shi ya tsaki ba ya iya dora hannun shi a kan kirji shi ne malikiya suka samu sunna an fahimta eh hayi falau akraha rajulu zaujatahu ala alwasi da mutum zai tilasta matarsa da rana cikin azumi ya sadu da ita ala tilas wa hiya sa'imatu ita tana azumi fa siyamuha sahihun wala qada'a alaiha ita azumin tana ne. to ya za a yi namiji ya tilasta matarsa zai yi ko ba zai yi ba yana yiwa ko ba zai yi ba amma ka ne ta tilasta ba sai ka sake sai ka yi menene da ne ba ta da tilasta kanka in baka sake ta ba za ka yanka ka za ta yi duka ka za ta yi surutu za ta yi har gari ya waye to amma namiji zai iya tilasta matarsa eh zai iya kuma zai iya ba zai iya ya zai tilasta ya zo mata tilas eh in ba ta yadda ba zai sake ta ya zama tilas kenan sai kamar kuma me namiji ne eh da karfin tsiya ya zama tilas tare kenan ya to wajen tare din yana bukatan bayani namiji daya zai iya mace daya tare da karfi zai yi eh zai yi ko ba zai yi ba namiji daya mace daya zai iya nuna mata karfi sai da inda duka inda duka a ciki zai iya amma in ba da duka ba wajen kokuwa ba zai ba to in ya mata fyaɗe ko ya nuna mata duka ko mai ne ya ci da ta ke nan azumin ta na nan shi kuma azumin shi ba ya kare zai kan fara to amma ai mahaifiyar hajji ya ce ta tilasta min ta ce sai na sake ta alhaji ne mahaifinsa ya ce tilasta masa ya ce sai ya sake ta sai ya sake ta akwai tilas a nan ko aure ya mutu eh mahaifiyarka ne ba za ta dauko maka wuka ko sanda ko mai ne ba cewa za ta yi maka suke ta ba zan tsine ne ba ba haka ba ne ba uban kuma sai cewa zai yi maka suke ta ba zan ne ba to in maka sake ta ba sai mai eh sai ya tsine ma su dubu ko su miliyan in ba laifi kai ba Allah ba zai karba ba shi sa wannan ba zancen tilas a cikin wani in ka sake ta aure ya mutu ko طيب ولو طار إلى جوش الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختيار أو تمضمض مطيرة فيها إسكا فوق وراكو منين أبو إسكا يمشي حنشي فوق بايشير ما أنا أصلي شنا أنا وابانا بعد ما أبني في كربين سكينة فوق يسأل النسيتي ولا يفط ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه دمتي يا سا كولي توزلي كولي a idansa ko irin suna ciwo ya ɗiga magani ko shafa magani ko da ya ci ɗanɗanon magani a makogoronsa ne makoshinsa ne makogoronsa ne azuminsa bai kare ba walau waje da fa'amahu fi halqihi anna zalika laysa bi aklin wala shurbi saboda maganin ciwo ido ko na ruwa ne ko mai ne ko kwalli ba ci bane ba sha bane ko ba sa ɗaukan ma'anan ci ko sha yasa azumi bai kare ba ko wala bi kuma wala yusturu bi taqdiri dawa'in fi uznihi aidan kunne sa na ciwo aka diga masa magani a cikin kunnen sa ko mai ko ruwa bi sa nan wala bi wafi dawa'in fi jurhin ko kuwa ya ji ciwo sai aka kawo magani aka saka masa cikin ciwo sai ya ji ɗanɗanon maganin a makogoransa ko makoshinsa ko ya ji ɗimin maganin a su azumi bai warware ba saboda ba ci ba ne ba sha ba ne kuma ya ɗaukan manan ci da sha abinda za ka rike kenan al'aklu aw shurbi aw mali fi ma fi ma'anahu ko ci ko sha ko abin da ya ɗauki ma'anar ci ko sha shi ke warware azumi amma abin da ba ci ba ne ba sha ba ne ba abinci ba ne kuma baya ɗaukan ma'anan abinci ko abin sha ba zai wani azumi ba to me ke ɗaukan ma'anan ci ko sha alhali ba abinci ba ne shine magani allura da za a maka sa maka abinci jikinka ko jini da za a kara maka ولو وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب قال شيخ الإسلام ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن الإصدار بهذه الأشياء فعلمنا yace babu a cikin alkur'ani ko hadisi da ke nuna cewa don ka sa kwalli ko magani kunne ko magani kunne ko ido ko da ka ji dandanon sa ko gurinka a ce babu nassi cikin alkur'ani ko cikin sunna malamai ne suke wai suke eh zai bata wai suke ba zai bata ba amma ka duba tarihin azumi duk malaman fikihu in ka kawo gano su abinda ake ce azumi shi ne ka kame da gabarin ci ko sha ko abinda zai dauki ma'anar ci ko sha to sai ka cire in mutum ya zuba magani an ce sa ba in mutum ya zuba magani idan su fa eh, ai kullun sa shi ne ake magana amma hanci nassi ne ya zo manzo Allah ce kai kai alwala ka kai matuƙa cikin shekarwa illa an takuna sa'ima sai dai in ka zamo kana azumi shi ma ruwa aka ce ba a ce magani ruwa ruwa yana ma nan ci ko sha an fahimta duk wa'annan ba sa warar azumi sa'an nan sai ce wala yuftiru bi zauqi ta'ami idza lam yabla'ahu azumi baya kacewa don ka ɗanɗana abinci matukan ba haɗewa kai ba mace ta ɗan tsana gidi ta ɗan a kan harshen ta tufar da kuma wanke bakin ta azumin ta ranar wala bi shammi tsibi wal bakuri ko mutum ya suna turare ko ya ji kanshin turare mun alu azumin sa nan saboda kanshin turare ba ci bane ba sha bane baya ɗaukan ma'anin ci ko sha in ya zama daga sai ya ji kanshi ya warware azumi in ya ji wari ma ya kamata azumi ya warware ko ba za a ci azumi azumi a warware ba an fahimci wannan lakin wala <coughs> wala yuftiru bitasawwuk bal huwa sunna don mutum ya yi asawaki sunna ce cikin azumi ko da safe ko da rana ko da yamma azumin shi na nan azumin shi bai warware ba an fahimta li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama laula an ashqa ala ummati la amartuhum biswak inda kulli salati rawahu jama'a wannan amun ne cikin lokacin azumi ko ba lokacin azumi ba to sa'an nan sai aka ce waya juzu lis ya halatta ga mai azumi an fa’ala ma yi kafi hannu ya halatta ga mai azumi yi abin da zai sauwake masa zafin rana yana da azumi da rana zafi masa yawa sai je gudu shaya ko sai je shiga cikin menene da ya ruwan sanyi yana kwance a ciki ko yana jujjuyawa a ciki ko yana zuba mata jinsa dan ya ji saukin zafi din matukan ba sha zai yi ko ya shiga a wannan baya karya azumi ko كالتبرد بالماء ونحوه لما روى مالك وابو داود عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على راسه وهو صائم yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin zafin rana yana zuba ruwan sanyi a kan shi don ya ji saukin zafin rana din an rawaito kuma anas yana da kamar baliyo ko wani turmi da yake in rana ya sai zuba ruwa a ciki sai shiga ciki don jikin shi ji sanyi aka ce abin da ka sa baki ko hanci ko ko a abin da ka zuba ma jikin ka yi sanyi abin da ka zuba ma jikin ka yi sanyi ai ba zai wani azumi ba abinci ba ne ba ko waɗannan su ne abubuwan da ke warware ke karya azumi suke fata azumi kuma da sharuɗansu sharaɗi na farko mutum ne yana sane da gangan na biyu kada zamo mantuwa yi na uku kada zamo an tilasta mishi in an tilasta mishi yi abin da ke bata azumi azumin shi na nan in mantuwa ya yi abin da ke karya azumi azumin shi na nan in jahilta hali yayi ko hukunci yayi azumin sadaka an fahimci wayannan matsaloli jima'i fitar da mani da gangan da hannu ko ko menene amma mazi da ba ba wannan alwala da wa an kallo kai ko ya rubuta matarsa ne ko ya tumbaci matarsa sai mazi ya fito mazi ba wannan alwala sai ba warware azumi yana warware alwala baya karya azumi sai dai wajen malikiya amma an magana mafi inganci ba baya karya azumi an fahimci wannan sa'an nan da ci ko sha da waɗannan matsaloli da aka kawo su guda bakwai masu karya azumi da sharuɗansu to abubuwan da ke warware azumi kenan abubuwan da ke karya azumi kenan inda akwai tambaya ko da minti biyar ne ko to ya darasin yau kuma eh, eh. Ah, da giba da karya ai ba sa karya sai dai suna rage suna hana dadan arziki karya ci ne ko sha da muka kawo guda bakwai kan karya a ciki ko giba ko kallo ko menene ba su da alaka da karya azumi sai da cewa ake yi abinci da yake ya halatta ka ci cikin azumi an haramta maka ina ga giba da karya abin da ke ko cin azumi ko ba cikin arziki haramun ne sai dai su hana ta samun ladan azumi amma ba su karya azumi ba bambanci tsakanin karya azumi da samun ladan azumi shine in azumi ya karye dole a rama ramuwa ta kama kuma da kafara dole a yi kafara an fahimta amma rashin hana ladan azumi shine mutum yana azumi ya yi kallo ya kalli mata ko yana karya ko yana jiba yana haramta min yana hana shi samun ladan azumin ne amma ba za a ce mishi ya rama azumin wannan rana ba wanda ya taba faɗar wannan eh ban ji eh. ramuwa ramuwa ka kafara jima'i kadai kawai shi jima'i da ranar sai kai wajen zauna ya zauna haka shi gaba da dalil sun mazu Allah sallallahu da wasallam sai wani kawo sadaka da dino ya isa a ci da su sittin sai mazu Allah ce ina wannan da ya zo da zai yana cewa ya halaka ya halaka ce gani yace ka ɗauka ka je ka ci da miskinai sittin kai kafara ke. ita yi mu duk ba wanda ya kai mu talauci gidan mu ma mu da abin da za mu ci ita yin ka da iyalanka don Allah in ana koyi da manzon Allah suna zasu cikin sauƙaƙa al'amurra ba za a zauna lafiya ba har arna sai sun zauna lafiya ba musulmi unguwan ku makoci da makoci ko gida guda ko mai ba wallahi har arna sai sun samu zaman lafiya tunda an zauna lafiya da yahudawa a cikin madina ba haka bane ba in dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to abu ba zai bace ba abu ba zai lalace ba duk abin da ga manzon Allah bai bi magance shi ba to kuma sai lafiya eh aiki risala ke aiki to shi yasa sai malikiya suka dauka wani ya zo ya ce ya karya azumi shi aka ce ya kafara sai suka dauki masalar haka to sai aka ce a'a ba kowane karya azumi ke sa fara ba sai jima'i kadai saboda shi ne nassi ya zo shi yasa suka ce sai jima'i kadai shi ne ke sa a yi kafara amma don ya ci abinci da gangan ramuwa zai don ya sha abinci da gangan ramuwa zai sai dai cewa aka yi laifin da ke kan in ya rama azumin shekara ba ba zai biya wannan abin da ya karya ba amma rabuwa zai ba wanda ya ce kafara an fahimta kafara duk abubuwan da ke karya azumi abin da ke sa kafara shi ne jima'i amma ramuwa fa duk abin da ya karya azumi za ka yi kaza za ka yi rama wannan azumi sai dai inda gangan ne aka ce laifin da ka ɗauka in shekara kai azumi ba za ka biya ba Плохие. И. И. бандитом Бергова. И. Угу. Угу. in yau azumin yau ya kama ka za ka yi ciye da mutum sittin a lokaci daya in ba ka da halin da za in ba ka ce in ba shi da halin da zai ciye da mutum sittin lokaci daya eh a wannan tambaya ma da gaba da ta taso ga wanda ya kasa ci da mutum sittin abincin da aka bashi ma yaje ci da su ya ce shi zai ci da iyalansa aka ce da yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka fahimci wannan matsala shi ba wai ba shi da iko ya ci da su lokaci ɗaya ba ne a wai ba shi da iko ma abin da aka ce ci da su ya je ba su sai dai kai gida yace ce wallahi ya rabu ma bai da sai ha daru baitin afkara min minna ya ce wallahi masu Allah duk ko garin nan a madina ba gidan da ake talauci kamar gidanmu abinda za mu ci ma babu da to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim in kai ne yanzu ya zai ce ma ya zafi da matan sama da rana farko sai ka la'ance shi farko ma sai ka kore shi a wajen sai ka yi kaza da kaza kaza baki ɗaya amma manzo Allah da yake mai tausayi ne ga mutum ya zo yana kifis ya gashi yana kida yana na halaka na halaka musalla shi kai mai zafi me halakar da kai ne ya halakar da kai ce na sadu da matata da rana shi ke da ya manzo Allah shi da za ka iya ci za ka iya yanta ba baiwa ce ba ne za ka iya azumin wata biyu jere ce ba zai iya wata ɗaya ma yaya yi za ka iya ci da miskinai sittin ya ce ba ni da ba ne da wannan ba zai iya wannan ba kuma wannan ma ba mu to ya za a yi ko a ji a kulle ni ko a daure ni ko a yanka ni yanka shi za a yi za a kai kotu ne karshen kotu ke na yanzu kotun koli ke na duniya za ki zo sai maza Allah ce to zauna mana ya ba zaura cikin makarantar yanzu zaura wajen manzon Allah ba ba sai kai tafi da ne a'a to zauna yi zaman ka yi zaman ka saboda musulunci da yake da shi din ya fi daraja da kuma yi zaman zauna ana zaune ko wa'azi zan Allah ke yi ko karantar da su yake ko nasiha yake ko menene ake ko zikiri ne sai ga wani bawa Allah ya kawo sadakar da dinin kwando daya wanda zai ishi miskinai sittin ana kawowa sai manzon Allah kuma ya tausaya mishi ya zo da laifi kuma za a biya miki laifin ba ka bane ba ya zo da laifi kuma za a biya miki laifi ce ina wannan da ya zina cewa ya halaka sai ce gani ai ba zan in gaji komai zai gaba manzo Allah ba ku ya ba za boye ba in ka boye ba Allah zai sauko miki da wahayi to me yayin ba. Ya ce gani ce to ka ga dauki ka je ka ci da miskinai sittin ce wallahi manzon Allah a Madina ba gidan da aka gidan mutalauci shi manzon Allah ce je ka ci da iyalanka wani malami za ka iya wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh za a biya musu me mhm. su sha'a wasan bal ya kasa kashe yana cikin gare shi za a yi wasan bal a ce ya sha azumi tafiya zai yi ya ce yi wasan bal ya sha azumi wanda kake nufi yana a cikin gare shi to a zancen ta samu nasara ko kar ta samu nasara wannan musulmi ake kallo musulmi ne cikin azumi ya yi tafiya don ya je ya buga bal ya halatta ya shawar azumi ko bai halatta ba eh ya halatta ko bai halatta ba eh mutane ka ce bai halatta ba me yasa eh aha wai bai halatta ba saboda me ai wasu aikin bol ba aikin Allah ba ne za shi kasuwanci ba eh in za shi kamfin siyasa ba za a yi zabe za shi kawai yin kamfen siyasa matafiye ne tafiya ta kama shi kuma ta kama shi ba to shi ne malamai suka ce sai dai in tafiyar da zai yi ta zamo ba sabo ba ne in sabo ne wani suka ce ta ɗuɗe tafiya ce ta kama shi zai iya shan azumi ya rama wani suka ce tafiyar da za a yi in za a ji sabon allah ne ba za a ba shi wannan sassauci ba to tafiyar zuwa buga bal ya halatta ko bai halatta ba duk tsananinka ba za ta ce ya kai wanda ya zane da matan shi da rana ba amma ga shi ya koma gida da abinci ba ba haka kai ba <laughs> ya koma gida da abinci duk zafin da za ka yi na addini ne nan za ka nuna zafin ya rasu da na halaka na halaka me ya halakar da kai ne ne zafi na zanta matata da rana tu zauna za ka iya za ka iya ai nan na sa da mata ta ya ma isa ya faɗi wannan la'adda da meye da ba haka za a yi ba ya ma isa zai faɗa to saboda saboda kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faru shi ya je ya faɗa ba zai koyi komai ba saboda ya san magance masa za a yi za a jinyace masa wannan cutar da ta same shi kuma jinya da ba zai cutu ba ya zar da matar shi da rana ya karya azumi kuma a bashi abinci ya je gida in kai da ya saka shi a bashi da yiwa shekara ba haka bane ba eh eh eh ah, a aka ce za ka ci da shi ci daya sai na aliyu ne ce za ka ci da shi da rana da ka ci da shi da daddare amma in ka ci da shi so ɗaya isa shi ke kamar da yi azumi ba yau ba zai iya azumi ba zai ciyar sai ba da abinci yau gobe ba har zuwa karshen azumi an fahimci wannan matsala eh, eh. eh. eh. a'a bacci yake eh allura ta su kashi biyu akwai allura da za a sa maka abincin jikinka haramun akwai allura da za a yi mutum novalsin chloroquine don ciwon kai tsananin zazzabi wannan ya halatta saboda mai an ce mai azumi karya ci karya sha kada ya yi abin da ke ɗaukan manan da sha Aluran da za a sama cikin jijiya ta kai maka abinci jiki ya ɗauki malanci da sha da ya zauka ba azumi ya ya warware amma aluran da za a maka tsananin malaria ko rovardin ko chloroquine ko ciwo jiki ko karaya ko menene duk baya karya azumi don ba shi da ma'ananci da sha baya ɗaukar ma'ananci ko sha ai mun bayani ai yi bayani har mun gama eh eh, eh? eh eh eh to wannan shi jini jinin wai mace tana azumi ta saba a haila kwana bakwai sai ta yi al'ada ta kwana bakwai sai ta kamar ta farfita har ta yi sabo ga gari kuma sai ta ga jini ka'idan jinin da ke fita mahaifan mace wannan jinin ta tabbatar da jinin haila ne ko ba jinin haila ba in jinin haila ne duk sa'an da aka tabbatar da jini jinin haila ne ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba za a rama azumi duk sa'an da aka tabbatar da jini ba na haila ba ne ba na nifasi ba ne na cuta ne ba ya hana azumi ba ya hana sallah an fahimta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara yadda ya tsara matan wata ta san jinin hailan tana gane da kalarsa da karninsa da yadda take ji matukar ta tabbatar da jinin haila ne hukuncin haila na kanta ta san wannan ba jinin haila ba ne matukar ta tabbatar da ba jinin haila ba ne hukuncin haila ya sauka a kanta an fahimta amma kwana kaza tana yin kwana kaza tana yin kwana kaza kafin ta ga ta tsarkaka dinnan ta ga alamar tsarkaka har ta yi tsarki to ta yi tsarki kenan jinin da ya sake dawowa din ta tabbatar da jinin haila ne ko ba jinin haila ba ne in jinin haila ne yana da hukuncin haila in ba jinin haila ba ne ba shi da hukuncin haila shi ke mhm. eh? wani eh a don habu ya fito masa ba karanta ba yana ce mutum sai habu ya fito masa sai share duka azumi sanannan ko ya je allura aka sa mashi allura aka cire mishi sa wannan ne duk ya kurkure ke zubar matukan ba haɗewa ya ba haku azumi sanannan mai habu da cire hakori azumi duk azumin sanannan sai dai in ya haɗe ko eh adami ai ba ko ta matsala ne ba malaki da yake da matsala bai yake ciki ba to shi nan an rufe tafsiri kenan sai kuma sabon shekara ke nan insha Allah ko muna roƙon Allah mu roƙi sarki ɗan uwanmu da suka je aiki umara Allah ya dawo da su lafiya Allah ya tafi umaran su waɗanda ke gida ko ba samu sun tafi ba Allah ya bada iko zuwa ba din kuma Allah ya karbi ibadar su masu itikafi su ma Allah karbi ibada duk abin da ake roka na alkhairi Allah ya fiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba wannan kasa ta Kano mai albarka lafiya da zama lafiya Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka cikin kasuwanci a cikin sana'a a cikin albashi a cikin fansho a cikin duk abin a cikin noma da komai duk abin da musulmai ke na samun samu abin rayuwa Allah ka sa albarka a ciki Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ma na fi man adaita هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم